wuce a shaida muka matan garin a nuna musu komai wuce yayi yi wuce a shaida muka su ce rawar ta gyara ne amaryar daga yan gidansu sun sai mata komai a shirin biki amina shi gidansu sun sai a shirin Masu kallonmu barkamu da wannan lokaci sannunmu da sake saduwa cikin wannan shiri na musamman da muke kira mu shakata daga kamfanin shirya fina-finai na Inzat Media Limited ƙarƙashin babban kamfanin Mandori Enterprises Nigeria Limited. A wannan karan za mu tattauna ne da Naziru M. Ahmad wanda ake wa lakani da sarkin waƙar sarkin Kano. Naziru mawaƙi ne fasihi fitacce kuma wanda duniya ta karɓi al'amuransa ba kaɗan ba da fatan za ku kasance da mu to a to da farko naziru za mu so mu ji wato cikakken sunanka assalamu alaikum wa wa wabarakatuh da farko sunana nazar m ahmad wanda aka fi sani da sarkin waka sarkin kano muhammad sunusu na biyu haka ne to kuma sai muka ji ana kiranka sarkin waka ka iya gaya mana yadda aka ka samu wannan sarauta ta sarkin waka to eh, wannan sarauta dai ta samu ne ta hanyar ƙauna da kuma soyayya dai da take tsakanina da mai martaba sarkin kano muhammadu sunusu na biyu an kira ɗan buran a nan take sai ya ce masa eh na yi wa naziru sarkin waƙar sarkin kano to kaji inda wannan abu ya samu su eh wanda shi sunan dama can duk wanda ya sani a waƙa sarkin waƙa yake ce mu sarkin waƙa kuma ya samo asali ne a waƙa sardaunan dutse waƙar sardaunan dutse eh, du eh, mai jiwon da na farko da an ce da an ce sarki na mawaƙan sardauna kai na ka ga macin yadu to wannan baitin shi ne muke daga nan aka samu sarkin waƙa sarkin waƙa sardaunan dutse sarkin to daga nan kuma sai abin yi to su mutane suke ta me isa ba za a je a jaddada ba me isa ba za a jaddada ba sai a je a samu sarki ana ce a'a ni ina jin nauyin ma dai a rayuwa ta dai kawai mutum yana da girma saboda ni na san yadda nake yawwa za ka iya shigo min da abin da zan ga kaman ka takura min so ban sani ba ka je ka shiga da wani abu shi kuma amma da yake dai Allah ya yin ya rubuta kuma sai abin ya tabbata haka ne to kuma daga nan sai nake gani akwai buƙatar mu san tarihin yadda aka yi ka shigo wannan masana'anta ta shirya fina-finai wadda ake walakani da Kannywood. to alhamdulillah na shigo Kannywood dai a shekarar 2003 ne ina ga aminar tsindin matsindin amma asalin fara waka ta 2000 to amma me yasa ka zaɓi ka ɗauki fannin waƙa bayan ga matasa 'yan uwanka wasu fito a jaruman fim wasu su fito a masu ba da umarni da dai makamantansu kai ka zaɓi ka yi waƙa meye hikimar yin haka e ai yawwa to wannan na ji daɗin tambayar nan ƙwarai kowa a rayuwa akwai abin da za ga yana so to ni waƙa kawai tana cikin akwai wani da ga duk kuɗinsa yana son karance karance hmm. wani duk kuɗinsa yana son yawace-yawacen duniya yana haka to ni baki ɗaya tun da na taso ina son yin waƙa dan ba zan manta ba tun a masu majalisi sun rabi usman baba allah ji kansa su balaraba musa mm. lokacin mu dai a lokacin mu su ne wanda suke abin nan su bashir dan dago da sauransu mm. so mukan zauna mu da'ira in na kama tarabi usman baba ko bashir dan dago kowa duka dai tunda ni a lokacin Allah ya sa ina iya sarrafa muryata zan kowa balaraba musa ko koma rabi usman baba to dan tun a makaranta lokacin muna karatu duk wanda ya sani za a iya ce min sudais za a iya ce min abdulbasi za a iya ce min husari za a iya ce min mishawi saboda kowanne in na zan iya juya muryata ko shurem ko eh, aliyu jabir duka wannan kawai zan juya muryata zan koma karatun wannan malamin ko na wannan to haka su ma mawaƙan to za mu zo kamar da isha ko bayan isha hakan an gama dami da'ira wanda ya kama wanda ya kama wanda ya kama to tun daga nan na taso da san waƙar to kuma da na shigo industry na kama editing ai da da na kama editing shine sana'ar da na fara yi da farko a industry sai na gaba ita nake so sai na saki sai na koma kiɗa yawwa eh to na yi kiɗa don na iya fiyano na iya kwamfuta da sauransu duka tunda har yanzu haka ba ni ne nake wa kaina komai in dai ta fannin waƙoƙin eh, sarauta ne yawwa wata waka dai daban haka akwai wanda zan iya kira ya taya ni in ce yi min kiɗa kaza ni ina yi amma dai waka sarauta ce ba wanda <clears throat> zai ce ma ga yadda ake kiɗan ni nake kayana ah, da wace waka ka fara a tarihin waƙoƙi da kake sariyar yaryar yar kusan saka sarkar aure a fidda amare yaryar yaryar yara ku bar katsa sarkar aure abin ba daɗin faruwa to a studiyon sulfa nan muka je kai lokacin ana direct ne ba kwamfuta babu wata kwamfuta ba wanda zai taimake ka lokacin sai karfinka eh daga baya lokacin ba a sa abin ba to daga baya sai aka yi renewal dinta sai aka sa ta a da aka sabunta ta sai aka sa ta a wannan musnadi a musnadi to a inda nan ne kuma musnadi waƙoƙi na suka fara fita waƙar ayya ayya musnadi ayya ayya ayya musnadi da ita a cikin fim ɗin da akwai samari sare sare sarari yalla mini sare sare ku duba ka aga za ki tallafa kare in kofa yar uwa duk wa'annan to daga nan ne na abin to wasu na da tambaya akan cewa akasari waƙoƙinka suna ɗan kamaceceniya da waƙoƙin gargajiya kamar suna ɗan wakiltar yankin afirka ko kuma al'umma hausawa ko arewacin Najeriya me yasa ka zaɓi ka yi waƙoƙi wanda suke suna da kamaceceniya da waƙoƙin gargajiyar Bahaushe so dalili gaskiyar magana waɗancan duk wata waƙa soyayya za ga duk wani traditional a duniya in dai na tsaya ni dai ban sani ko ni ne wannan tunanin ko haka ne duk traditional in dai traditional ne za ga shi yana dogon zango haka yana daɗewa bai shuɗe ba in dai asalin traditional ɗin ne aka daga to da na auna sun ga to me isa waƙoƙinmu da mun yi shekara ɗaya sai a daina yin su sai na gane a'a su waɗannan waƙar traditional tana da wahala gaskiyar magana ba na wasa ba wata waƙar kafin ka yi guda ɗaya ka samu ciɗan da za ka guda ɗaya wallahi sai ka wata uku an sha ban waƙa masu ban suna jina wallahi sai ta zagayo shekara eh so kuma in kai haƙuri ni ina so in kyautata ma ne in kai haƙuri ka ba haka haka hakan sai kuma in ta ƙure kuma sai dai in ba ka in ci to gaskiya ba za ta yi ba sai in ce ma shi in ka ban kuɗi gashi in kuma waye ba saboda ni na fi so wannan da wannan duk yadda muke da su kawai ni in zan yi in iya ƙoƙari na saboda in fitar da kanka ina ma a wajen mutane ba wai kai mai waƙa kawai ba to shi ne ita waccan waƙar ɗin ka yi haka shekara ɗaya biyu sai ka ji hmm, kamar ta yi bacci to a wancan tambarin yake traditional haka ɗaya eh, gargajiya a gangunan ne menene wahala dai kam akwai ta don kusan dai mawaƙi ne na duk duniya na san in zai buga tradition din su ya fi wahala akan yawwa na zamani gaskiya wannan akwai shi to a cikin masoyanka na zahiri Allah shi ya san baɗi ne daga cikin manyan masoyanka wanne ne kake ganin ya fi nuna maka bajinta a rayuwarka a cikin masoyana amma wannan da ke abin nan gaskiyan magana wannan eh, tambaya ce wacce ba za ta amsa ba dalili ɗaya ne duk inda ka kalli wancan a nan hagu sai ga wancan a nan dama duk inda ga wannan a gaba sai ga wani a gabansa amma ina tabbatar ma da mutanen da ka gani ina da su na amana wannan kowa dai in Allah da akwai iya yadda muke musamman dai akwai da za ka daki kirji sai su sun ɗauke kamar ɗa wanda gaskiyar mu'amalar da muke da su ba sama da su wani garin da a ce kurba manja ta zalla bai kai gabas da nisa ba bai canja a suna ba bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurba man gyada mukan ji ka kana yi wa sarakai da masu riƙe da sarautun gargajiya waka kai kakan neme su ko kuma su suke neman ka ma'ana kakan tsara musu wakar da kai kake so ko su suke bukata ka tsara musu mm, shi ne to yanzu ka ga yanzu to ka samu amsar waccan tambayar taka ta ba da akwai wasu da za ka duba su a tafiyanmu da su su ba bas babu ba wanda yake cewa zo kai mun waka a tafiyanmu da su amma in ka cire wa'annan mutanen duk wanda za mu yi magana da shi shi zai ce zo kai mun waka sai dai in daga baya na ga kamar yadda ka faɗa masoya na fili akwai na ɓoye wanda allah ne san su so in daga baya ka fito a masoyi na gane to wallahi ba sai mutum ya ce ba ni ne zan ga abin da ya dace da shi kawai sai dai ya ji a gari yanzu idan ka ɗau <clears throat> barin ɗan lissafa ma misalin wasu idan ka ɗau saddaunan dutse shi na fara waƙa dai ta sarauta ka ɗauki ɗan adalan musa jidda ka dawo ka ɗau sarkin kano yawwa ka ɗau saddaunan goron na maye ka dawo hakimin bulkacuwa ka ɗau eh, daktari mai gama <clears throat> so akwai wani shi ma amini ne kuma masoyi ne a nijar ed master so ire-iren wa'annan babu ba sai wai mutum mu ne muke kalla kawai maga ya kamata mu ne za mu kalla maga ya kamata kawai mai mutum waka mm. wa'annan dai daga gani su ne yadda na biyo masu haka duk wanda a cikinsu in dai ba shi ba ba na tunanin wani zai zo ya ce an yi waka ne an kawo masa duk wanda ka gani nema ya akwai kuma dalilai dalili na na sai ka nema in ka lokacin da ka nema na san ka san kima abin da girmansa lokacin da na nemo ka to lallai da gaske ne ba wahala nake ina yi ba amma in dai abin na da daraja a guna da kima kai ma yana da daraja a gunka yana da kima to za ka nema haka ne to wani bikin aure ka halarta wanda kake ganin wato ba za ka iya mantawa da shi ba saboda wasu dalilai mm, akwai bikin da na je kwanan nan wanda gaskiya ba zan manta da shi ba bikin abdullahi dan cana da matarsa eh. hasina me yasa yawwa ka san duk abin da aka ce an kafa tarihi ni dai a tarihi na a tarihin da nake ji na waka an taba ji ko da dai a ce bala a baka ba a ce an baka mota sai ka ce wace ɗayan eh, sai ka shiru sai a ce to zaɓi duk motar da kake so a duniya da kanka ka zaɓa eh. duk wace kowace iri ce ka zaɓa kuma bikin ya tara mawaƙan namu da yawa wai masa duk wani mawaƙi sanda mawaƙin da ake ji da shi a lokacin sun gayyata to amma a ce ka zaɓa ɗin kai kuma zaɓa kuma allah da ikonsa kuma ka samu abin da ka zaɓa ɗin to kaga a tarihi ne taɓa zan sa wannan a cikin rekod ɗina to idan ka tashi atisayen waka wanda a turanci ake kira rehearsal ma'ana gwaji kai kaɗai kakan zauna ka yi ko kuwa iyalinka na zama kusa da kai eh, don watakila ka samu ƙwarin gwiwa da ni da sai ka ga mai garin garin ku ya zo zance na soro soro Da ne da take da sai ka ga mai kuɗin ku wai bai da waya ya turo. Eh wani lokutan ma dai kaman su na fi ma a kusa da su. Muna zaune muna hira su abin ya ɗan fi zuwa. in da so tari ni ban iya waka ba ma in ba wani a kusa da ni. Kuma? Mhm. na fi so in ga idan mutane ko performance zan inda da idan mutane ya fi ya fi mm. saboda lokacin da nake waka ina kallon abu kaza a can to sai in ga yayi daidai da in dora shi akan layin da nake eh, dan so tari wani ina cikin waka ina studio a da tunda da kara zaune za ga bako ya shigo ana yin wannan kafin mu samu yadda muke sirranta studio da waye to da da baka da zaɓi in ka je ka biya kuɗi a studio ana kana zo da ga bako ya shigo ko bakuwa to na sha bako ba ko bakuwa yana shigo na kalli yanayin sa kawai sai shiga cikin waƙar to a me yasa 'yan gidanku suka zaɓi su shiga wannan masana'anta misali babban wanku musu bawa 'yan ahmad babban ainihin mai shirya fina-finai ne kuma shi ma shahararren mawaƙi sannan yayanka aminu saira shi ma babban darakta ne mai ba da umarni harkar fina-finai kai kuma ga shi ka zo ka zama mashahurin mawaƙi wanda duniya ta karbi waƙoƙinsa me yasa kuka zaɓi ku shiga wannan sana'a tun asali mu dai mahaifinmu allah ji kansa ya yi iya ƙoƙarinsa wajen ya ga mun yi karatu na addinin musulunci da shi ya fi damuwa da shi ni ne ma da ƙarshe yake ce min in ka sa kwamfuta a gaba za ka iya komai kuma hakan ne daga nan ne shi kuma musbahu ya jawo ni editin a amin ne musbahu ne ya jawo ni shi kuma aminu sai kai ni editin amma shi wa musbahu da zimmar in yi editin din ya jawo ni amma aminu ne ya fara kai ni wajen suleiman to mu duk gidanmu duk wanda ya taso karatun addini haka muka taso mu je nan mu je nan mu je nan an kai wata makaranta a goron dutse sai an zagaye kano ashe mu muna goron dutse ba mu sani ba sai a ajiye mu anan mu sai mu ɗauka wani tafiya aka aka gari a nan zabi ba za mu koma gida ba sai sallah Allah cikin ikonsa duk kuma ba a nan Allah ya dami karatun ba a dai gida dami daga baya aka kawo irin malaman nan haka suka zo suna karatu sai aka ga ah, duk sati a lokacin muna iya haddar shafi uku ne sai suka zo suka gaya babanmu shi kuma malamin a gidansa muke zuwa ne sai ce to duka saman gidansa a mai da shi makaranta sai aka sa ta hafizul qur'an ina ga ni dai a lokacin a kano kusan ita ce ta biyu da na sani ne eh, a lokacin wacce an yi alkawari da iyayen yara in sun zo cewar ka a shekara biyu zuwa uku zai haddace ƙur'ani haka suka yi saboda yadda suka auna yadda muke to a nan ne muka dinga karatun safe rana dare mu haka muke so babu wanda ya taso da wani shirin tunanin za ka iya zama mawaƙi ko amma dai ko da ina makarantar da an tashi daga makarantar da mu zo mu ɗanyi da'ira waƙoƙin majalisar nan mu su to amma kuma ba na jin waƙoƙin in ba na majalisi ba sai dai a lokacin da na ɗan abin nan kuma na ɗan samu rediyo ta sai na ɗan samu michael jackson ɗinsa. shi kaɗai ne mawaƙin da zan ce dai na ji a ce wannan mawaƙin na ji shi sosai to michael jackson ne so to daga nan ne ni shi ko musbahu sai aka katari ba ma wanda ya taba tunani saboda bai nuna alamu ba ni dai wan gani ba kawai sai muka ga ya shiga harkafin fim an yi kai kawo an yi turja-turja duk an yi eh amma da ƙarshe mu sai ya ce ba matsala yadda harkokinsa na can shi ma aminu yawwa to ka ita harkar na yadda aka ɗauke ta kusan mutane suna mata wani irin kallo a lokacin hmm. wanda yake a lokacin ma ba a lokacin ba har yanzu ana yi hmm. kuma da na tsaya na lura sai daga yawanci fa kallon daga sararin ya fara hmm. kwashuwa akwai laifuka da yawa da suke yaduwa a wannan harkar zuwa ga abubuwa da yawa ma ko mutane da yawa to amma in ka kalla ga mutane a lokacin ba wai suna magana akan harkar bai a duk sanda ka ce kai mawaki ne kawai gani ake yi kamar fanan gaba za ka ma a talauci ba wai ana nufin za ka zo da tarbiyyar ka a lalace nuna ba haka ba ne ba saboda ma misali yanzu kama a wannan lokacin da muke ciki ai an fara waka hip hop to wallahi tallahi ina gaya maka na san masu kuɗi da yawa da 'ya'yansu suke wakan hip hop dalili in ka kalli wakan hip hop tun asali za ga masu yin ta dama 'yan ruba ne 'yan a kashe kuɗi ne 'yan a lalata kuɗi ne a yi kala a hau manyan motoci a hawaii shi hip hop asalinsa dama a juye yake bogici in dai kana so ka yi zama ka yi suna so ya zama na kana da kuɗi in ba ka da kuɗi ba zai ba so sai dai in ba ka da kuɗi sai ka zama makaryaci ina da kita ina da motoci ina da bugati, ina da waye Bugati nawa ce a kano amma na tabbata ma mawakan hip hop sun fi nawa sun faɗi suna da bugati amma bugati a kano ni ban san guda ɗaya ba to <laughs> ya zuwa yanzu matan ka nawa gaskiya zuwa yanzu mata na uku to ya'ya fa ya'ya na shida kenan <laughs> to za mu so mu ji wani abinci ka fi so to gaskiya ni a abinci normally in <laughs> ina jin yunwa daga <laughs> kan nan komai zuwa ba gaskiya ni ma'abocin fruits ne gaskiyan magana ya eh, duk wanda ya sani shi ya sani da wannan ko duwa ka yi kaɗan zauna ba za a ga bai wa gaskiya ni haka allah ya nasa sai wata tambaya da na ɗan so na sha'afa cewa um, salon eh, ɗinka kaya da kake yi abinda bature ke kira dressing kai wata 'yar shara ta shadda ka sa wata kamar shad a ciki kai wani wando wanda ake ce kamun kafa da ire su kai ka zaɓar wa kanka wannan salo ko ko telolinka ne suka <laughs> zaɓar maka gaskiya ni na zaɓa wa kaina ni na zaɓa wa kaina duba da ganin kamar dai a ganka cikin kamala yanayi mai kyau haka ne to madalla masu kallonmu da sauraronmu kun da jiya da ta kasance tsakaninmu da fasihin mawaƙi shahararre naziru m ahmad sarkin Waƙa, kuma muna fata kun gamsu da yadda ta kasance mu da shi da fatan za ku ci gaba da sauraronmu a wannan tasha kuma a madadin kamfanin shirya fina-finai na imzad media karkashin jagorancin Mandauri enterprises nigeria limited ibrahim muhammad mandauri ke cewa mu shakata